أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي waccan farkar a rage ƙarfin ta kuwa ɗan ƙara matsawa da ita ta ɗan kalli gefe فأخرجنا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات متبع وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير القرآن من جرمه a wannan rana ta goma ga watan ramadan bahaushe ce goma na marmari goma na wuya wani dan uwa ya ce a banakan da nauyin aka fara ba da na marmarin ba <laughs> hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai lissafin nasara yau muna goma sha biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara gudunmuwar da aka tara na marayu jiya kayayyaki hajiya rahmatulayin kosai ta aiko da kaya a ba marayu wani bawan allah shi ma ya ba da atamfa domin a baiwa marayu allah ya saka musu da alkhairi gudunmuwar da aka samu a tebur wani bawan Allah ya bada naira ɗari uku malam naira dubu hajiya aisha naira dubu biyar wani bawan Allah naira dubu biyu rabi'atu abdullahi naira ɗari biyar wata baiwar Allah naira ɗari biyar jimilla naira dubu tara da ɗari uku Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka yi wa su albarka Allah ka sa suna cikin masu shirin alkawusar ranar tashin alkiyama Allah ka sa su yi makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a akwatuna an tara kudi naira dubu goma sha shida da ɗari hudu da tamanin waɗanda suka tura zuwa banki wani bawan Allah da bai ambaci sunan shi ba ya aika wa marayu da gudunmuwar kudi naira dubu hamsin ta akawun ɗin marayu akwai Adamu Mustapha Sanda ya aika da naira dubu ɗaya akwai Shafa'atu Aminu ta aika da naira ɗari biyar wani bawan Allah shi ma da ba ambaci sunansa ba amma duka Allah ya san su ya ba da gudunmuwa ta akawun na marayu naira dubu goma fadima musa ta ba da naira dubu biyu hawa musa naira ɗari biyar abdulrahman abbas naira ɗari biyar wani bawan allah naira dubu ɗaya wani bawan allah naira dubu uku wani bawan allah naira dubu biyar hajiya binta mai gyaɗa ta aika da gudunmuwa ta naira dubu biyar wa kwamitin marayu sai wani bawan allah naira dubu ɗaya wani bawan allah naira dubu ɗaya wani bawan allah naira dubu ɗaya wani bawan allah naira dubu biyar duka allah ya san su akwai ɗallami ɗallami oh, ɗallami ɗanta ne ya yi ka da naira dubu ɗaya wani bawan Allah naira dubu ɗaya wani bawan Allah naira dubu biyu abdulkadir mr naira dubu biyar wani bawan Allah naira ɗari bakwai wani bawan Allah naira ɗari biyar wani bawan Allah naira ɗari da arba'in aliyu isa naira dubu ɗaya shamsiyya muhammad ɗari biyu umar muktar dubu ɗaya muhammad hudu ɗari biyu wani bawan Allah dubu biyu wani bawan Allah dubu ɗaya waɗanda suka aika gudunmuwa ta akawun ɗin marayu an sami gudunmuwa ta naira dubu casa'in da bakwai da ɗari biyu da arba'in idan an haɗa jimilla naira dubu ɗari da ashirin da uku da naira ashirin daidai allah ka saka musu da alkhairi allah ka yi wa su albarka idan iyayensu suna da rai allah ka yi wa iyayen albarka in sun koma zuwa ga ubangiji allah ka lullube kaburburansu da rahama Allah ka tarbiyyanci yayansu Allah ka zama majibincin yayansu ranar da yayansu za su zama marayu Allah ka sa suna cikin masu shan ruwan alkausara tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ranar tashin alkiyama ku ci daga gaba da bada gudunmuwa wa marayu ta wannan account wato 0016081115 suna account ɗin Open Welfare Committee Jibius Kaduna State bankin kuma stanbic ibtc bank allah kara wa rayuwa albarka wannan aikin da kuke albarkacinsa allah kaɗai ya san musifar da ke tsara allah yake tsara najeriya yanzu ma kun ga yadda aka sa kasar a gaba ta ko ina sai an haɗa ƙasar da bala'i yanzu nake samun labari ta hanyar ingantacciya ta hanyar shugaban ƙungiyar jama'atu zan bid'a wa iqamatu sunna na jihar kaduna malam tukur isa yake cewa musa yan uwan mu mutanen kuriga waɗanda wayannan mutane suka yi garkuwa da su ya Allah wayannan bayan Allah duk inda suke Allah ka fiddo mana da su Allah ka fiddo mana da su Allah ka tsare su ka tsare rayuwarsu Allah ka dawo da su zuwa ga iyalansa masu wannan mummunan aiki masu shiriwa ne Allah ka shirye da su idan a ilimin ka na gaibi Allah ka san ba masu shiriwa bane ya Allah ka raba su da wannan al'umma Allah ka zaunar da Najeriya lafiya Allah ka raba su da wannan al'umma Allah kakka ba su ci gaba da cutar da bayinka da basu ji ba su gani ba Allah ka tsare mu ka tsare al'ummar mu wayanda abin ya rutsa da su Allah ya sa ya zama kafara ga duk wani laifi da suka taba yi wa Allah madaukin sarki Allah rama ina muka kwana وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم يوا وخرقوا له بنين وبنات سبحانه وتعالى عما يصفون الله yana magana abinda wato larabawa suka aikata waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta musu wa'azi ake ta gugurmaya da su Allah ya ce wa ja'alu lillahi shuraka'a sun saka wa Allah abokan tarayya sun kawo abokan tarayya sun sawa wa sun sa wa Allah da rashin hankali da suka tashi ɗauko abokin tare da za su sa wa Allah sai suka sa aljanna sai suka sa aljani suka zama masu bautarwa kenan masu bautar aljani aljani shi ma menene bawa ne ko wa ya halice shi Allah to ya zaka ɗauko abin da Allah ya halitta ka ce zaka bauta mishi Allah ne ya halice shi aljan shi yasa qur'ani ya ambace shi a qur'ani mai girma qur'ani yace ma khalaqatul jinna wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun qul la in jitama'ati qul la in jitama'ati insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha al-qur'ani la ya'tu ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وإن صرفنا إليك صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن نعم فلما قل أوحي إلي قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا وأنه كان رجال وأنه كان رجال من الإنس يعودون يعودون ya ma'ashar aljin wal insi ya ma'ashar aljin wal insi in istata'tum an tanfudu min aqdari يساكي شو يا معشر الجن يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات وينذرونكم لقاء يومكم هذا يساكي شو يا معشر الجن قد استكثرتم يا معشر الجن قد استكثرتم يا اي قنقرات أها وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا سي الله يشمي قال ومن الجن من يعمل ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ويوم يحشرهم جميعا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أها أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون تو كازو كازو me ke faruwa Allahu akbar wannan duka wurare ne da Qur'ani ya ambaci aljanu a cikin Qur'ani mai girma kenan aljani halitta ne nawa na Allah to amma akwai abin da ya daure wa malamai kai nan Qur'ani mai girma ya ambaci cewa larabawa waɗanda annabi ya zo na yi wa'azi a zamaninsa waje alulillahi shuraka aljanna sun sa wa Allah abokan tarayya kuma sai suka sa aljanni amma idan ka bi tarihin laraba za ka ga ba su shahara wajen bauta aljanu ba ba su shahara wajen bauta aljanu ba sun shahara wajen bautar lata dawa da uzza dawa da manata a lata in ji ƙur'ani أها ومناة الثالثة الأخرى ألكم full stop full stop full stop waɗannan gumaka su ne gumakan da larabawa suka shahara da bautawa irin manaf gunkin abu jamo irin su hubal eh? hagori suka yi wa annabi a yakin uhudu bayan annabi da abubakar da umar da usman sun hau kan dutse su abu sufiyan suka zo suna da ƙura suna yi ila hubbal wato hubbal ya ɗaukaka za a yi shiru amma da suka faɗi wannan kalmar annabi ya ce ku ba shi ansa suka ce Allahu a'ala wa ajal Allah ya fi hubal daukaka da yana tambayar Muhammadu yana cikin ku Muhammadu yana raye ko mun gama da shi annabi ce kar kowa ya tanka masa amma yana taba haƙƙin Allah annabi ya ce a bashi ansa ya daga murya ya ce lana uzza wa la uzza lakum muna da uzza ku ba ku da uzza kaji mahaukaci suna da me suna da uzza ko ba ku da uzza annabi ya ce ku ba su ansa sai na umar ya daga murya ya ce Allahu maulana wala maula lakum an ba su ansa ko ba ba su ansa ba ba zan manta ba lokacin da ake hidiman maulidi wasu yan bid'a an taso ana harrakawa haka aka biyo ta kusa da gidan shugaban majalisar malamai namu aka ce eh eh gidan shugaban yin nan kenan ito to a daga murya sosai a harraka sai aka dinga daga murya ana ku zo mu kama gausi a lahira mu huta gidan da ke da gausi gidan na mummunai ne gidan da babu gausi gidan munafukai ne <laughs> na ce ba matsala gidan da babu gausi gidan munafukai ne to gidan da babu sunna fa shi ko sai a gano min gidan waye ne to waɗannan gumaka su ne gumakan da larabawa suka shahara wajen me bauta musu amma ba su shahara da bauta wa aljanu ba ga kuma ƙur'ani ya ce su riƙe sun sa wa Allah abokan tarayya kuma suka sa aljan ya zama abokin tarayyan da suke bautawa a koma bayan Allah to wannan ne sa malamai suke manganu guda hudu akan wannan aya magana ta farko suka ce da aka ce larabawa sun sa aljan ya zama abokin tarayya wa Allah waɗannan gumakan da larabawan ke bautawa wane ne ya yaudare su ya ɓatar da su ya umarce su ya sa su suke bautar wannan gumaka shine shaidan haka ne ko ba haka ba ne shi kuma shaidan shi ne abul jin ne baban aljanu duk wani shaidan aljani ne mai Shi ne asalin kakansa kamar yadda annabi adam yake kakanmu su kuma aljanu wane ne kakansu shi kuma iblis shedan ne kakansu to tun da shedan ne ya sa su shi kuma shedan jinsin aljanu ne kuma suka bi shedan to wannan biyayya da suka yi shedan kaman bauta wa shedan suka yi tun da shi ne kakan aljanu ya zama kaman sun bauta wa aljani kenan ya zama wa ja'alu lillahi kaa. aljinna ba sani ba ko an gane wannan shi yasa za ku ga a ƙur'ani mai girma Allah yana ta magana da Larabawa yana nuna suna bauta wa ko kada su bauta wa ko yana magana da mutanen duniya yace alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta abudu shaidan yawa Allah ya ce a fatattaki afatattakizuna huwa zuriyatahu a بئس النبي إبراهيم يتي يا أبت لا تعبد الشيطان يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا إن الشيطان لكم عدو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا يوه je ka nisa'i in yad'una min dunihi kaji tsinan ne ya zai yi halakar da su akwai saura akwai saura mm. furstop furstop furstop furstop waɗannan ayoyi suna magana ne akan bautar shedan da ake yi aya ta suratu yasin da Allah ya karanta mana Allah ya ce alam a har ilaikum ya bani adama ashe ban yi alƙawari da ku ba ya ku yayan annabi adam Allah ta abudu shedan kakwai da ku bauta wa shedan menene bautawa shedan shedan ya tsara maka abin da shirka ne kai da ka aikata yanzu wa ka bautawa shedan ka bautawa Allah ya ce wa ani ibuduni nace ku bauta man ni kada in ji Allah Ha za siradun mustaqim wannan shine hanya madaidaiciya a waccan ayar Allah ya ce afattattakizunahu yanzu za ku rike ta cikin suratul kafi afattattakizunahu wa zurriyatahu awliya yanzu za ku rike shedan da zuri'arsa su zama waliyai min duni koma bayan ni in ji Allah Allah ya ce bil bi'sa lizalimin badala wa hum lakum adu alhali su ku ne abokan gaban ku ne Allah ce bi'sa na badala tar da wannan canji da azalumai suka yi wannan ayar ma tana nuna akwai wanda suka rike shaidan a matsayin abun bauta ma bayan wa koma bayan Allah annabi ibrahim yake cewa bansa ya abati la ta'budu shaytan ai baban nasa gunki yake bautawa ko ba gunki yake bautawa ba gunki yake bautawa bai ce kada ka bauta gunki ba sai ce ya abati la ta'budu shaytan ya babana kada ka bauta wa shedan domin shedan ne ya tsara masa bautar gunkin bautar gunkin ne ya yayi wa biyayya ba gunkin ke ci moriyar bautar ba wa ke ci moriyar bautar wanda ya halakar da shi shine shedan saboda haka shedan ya bautawa shi yasa ya ce masa la ta'budu shaytan kada ka bautawa kada ka bautawa shedan a wacce ayar Allah ce inna shaytana lakum aduwwun cikin suratul fadil Allah ya ce lalle shedan abokin gaba ne a gare ku fattakizuhu aduwa kuma ku rike shi a matsayin abokin gaba in ji Allah a cikin wannan ta suratul nisa Allah ya ce in yad'una min dunihi illa inasa ba kowa suke bautawa ba a wayannan gumakan kuma bayan Allah face masu sunayen mata suke bautawa lata sunan ilahu ne aka mai da shi mace sai koma lata kun ga mace ne uzza sunan azizu ne aka mai da shi mace ya koma uzza manata sunan mannan ne aka canja shi ya koma mai. ya koma manata ko shi yasa duk abin da zaka ji an kawo sai dai a sanya mashi sunan mata ko ko ha dan dari ku dari ku duk sunan mata ake sa musu ko in yada una min dunihi illa inasa Allah ya ce wa in yada una ba kowa suke bautawa ba illa shaytanan marida domin du'a a nan gurin du'a ibada ne ba kowa suke bautawa ba face shedan kangararre mai taurin kai shi suke bautawa inji Allah madaukin sarki Allah ya ce la'anahu Allah Allah ya tsine wa shedan albarka shi kuma shedan da aka tsine mashi albarka an ce shi wa qala sai ya ce wa Allah la'attakizanna min ibadika nasiban mafruda ni kuma a cikin bayinka sai na kwashi rabona na halakar da su wannan aya tana daga cikin abin da ke ban tsoro kama an tambaye shi din ya zaka ka halakar da su yace hanya ta farko wala udillannahum zan batar da su in ji shaidan zan me zan batar da su ya zai batar da su zai mai da su yan bidiya da kalin gobe bidiya ka bace ko baka bace ba udillan nahu sai ce wala umanniyan nahu zan sa musu dogon burin tsiya kowa ka gani sai dogon buri maza burin tara kuɗi mata burin tara kuɗi yara burin tara kuɗi tsofaffi burin tara kuɗi 'yan siyasa burin tara kuɗi 'yan kasuwa burin tara kuɗi ma'aikata burin tara kuɗi jahilai tara kuɗi malamai tara kuɗi masu martaba tara kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi duk yadda zama da su nan. ya yi nasara ko bai nasara ba ya yi nasara kaga mutum shi kaɗai na tafiya yana da lissafi amma bai da ko sisi in yi zo samu wani katon fili bakin hanya sai tsaya ya kalli filin ya haka ya ce ina ma a ce filin nan nawa ne eh, kuma a ce ina da wata biliyan bakwai da digo takwas in samu wani architect ya tsara min bene mai hawa bakwai ya kalli ta nan ya ce kai na fasa ba ma nan zai kalla ba ta nan zai ko bai da ko kwandala aljihu shi bai ma san filin na waye ba ya zo na bai zama na dan kwarya-kwarya mahaukaci ba ya zama dan kwarya-kwarya mahaukaci yace wala umanniyannahum yace wala amurannahum yace zan rinka umurta su falayubatti kunna azan al'an'am su rinka tsaga kunnuwan dabbobi na sa su zama 'yan camfe-camfe yanzu camfi yana nan yana tafiya da kafarsa yanzu mutum zai auro mace in aka yi rashin sa'a daga sanda ya aure ta kasuwa ta rikice sai wani ya lallaɓa ya ce masa ai matsalar da aka samu shi yasa aka ce kamin a yi aure a rinka yin bincike yarinyar nan kan ba yar gidan alhaji na ta'ala ba ne a ce ita ce ce ai uwarta haji ya sha wai farar kafa ne da ita to duk ƴaƴanta duk wanda ya auro billahi lazi karshe sai ya tsaya ce kawai shi kenan sai yadda sai canja mata fuska daga ranar ba za ta ƙara gane kanshi ba wai tana da me farar kafa to Allah ya sa ka samu mai bakar kafa mu ga yadda za a yi Allah ka gafarta wa Sheikh Muhammadu Rabi'u Daura wani ya taba zuwa wajen shi ya ce Allah gafarta malam na shiga bala'i malam ya ce Allah ya sauka me ya faru ya ce mace ce na auro ashe ni ban sani ba duka kafafun hagu take da shi da hagu take tafiya <laughs> ba rabu da ya ce duka kafafun hagu take da shi da hagu take tafiya ya ce kwarai da hagu take tafiya ya ce kuma duk lokacin da kake neman ta baka gane ba aka daura auren ya ce to ka san kaddara in ta riga fata mara abu da Wani shi shi da Allah tashi tsaye mutumin sai miƙe tsaye yace guda mun yadda take tafiya yace in ta daga kafar dama ta taka sai ta kaga yace sai ta ɗauko kafar hagu ta taka to daga nan fa yace sai ta ɗauko ta dama sai ta taka yace to ina ta samu ta dama sai ya shiru yace to ne an ce bindu duk kafafun ta kafafun hagu hagu ne wato <laughs> mara abu da wani yace wa gaya maka ce mata suka gaya mu ashe ya samu galleliyar amarya ya auro sai mata suka lura da kafafun amaryar akwai mata mai sirin kafa ɗaya ta ɗan kalli nan ɗaya ta ɗan kalli nan kaman abin nan haka kaman kaman goalkeeper zai tara kwallo bowling to da suka lura da wani sai suka ce sun samu tarko da za su ɗana mashi sai suka kira shi suka zauna suka ce ku maza kuna da matsala idan za ku yi aure za mu isa mu hana ku aure ne abin nan da Allah ne halatta muku ai duk namiji mijin mata hudu ne mun san da wannan to amma ku rinka shawara mana a ba ku shawara yanzu ga ka ɗauko kanka jaraba ba sai yadda za a yi ba sai shiru ya ce jaraba kuma abu ya fara kama hankali ta ko bai kama ba suka ce kwarai da gaske wannan matar baka kalli kafafunta ba ya ce wallahi ban taɓa lura da kafafunta ba suka ce ai za ka tsiya ce duk kafafunta kafafun hagu ne da hagu hagu take tafiya kawai daga nan sai ta ɗakin amarya amarya samu ruwa isha tana tashi za ta ji ashe shi kafafun yake kallo <laughs> ba rabu da laka lai shi ce ba hukacin banza ba hukacin wafi ai kai ƙara kai da ita in ita da hagu hagu take tafiya kai da baya baya kake tafiya dan baka san Allah ba wannan duka canfi ne menene shedan yace ta wannan hanyar zai halaka da mutane yace kai wala amrannahum ba ma nan zan tsaya ba zan umurce su fala yugayruna khalqallah halittar da Allah ya musu ma sai sun gaba ta sai sun canja ta da Allah ku je ku ga yadda mata ke canza halitta su yanzu haka ne ko ba haka bane ka ji irin kuɗin da mata ke kashewa wai yadda Allah ya yi ta bai mata ba ita ta canja Allah ya yi ta baka ita ba ta yadda ta baka ba ba baka ake yayi ba sai ta koma fara sai ta je kemis ta siyo kayan bilicin ka san yarinya baka kirin yadda kununu wata uku kadai kuka yi ba kwado ba ran da ka ta sai ga ta zama wata fara bau kamar nuna rana wai ta ta koma me ta koma fara to da koma fara sai me sai a canja miki suna da ke ce talatu to yanzu kin dawo fara kin zama me banda hauka da rashin hankali wannan farin na bigi bagiro zai dore ba zai dore ba da shekaru sun fara kama ta ko an shiga talauci ba za a iya sayo wannan man ana shafawa ba to da za ta iya komawa bakata ta asali ma da an ci nasara yanzu ba za ta iya komawa bakata ta asali ba sai ta zama wani rodi rodi sai ta zama mushakkal ko sai ga fuska ta fanta hannunta pepsi kabar ta coca cola cikin ta sprite bayan ta wuyan ta maltina an samu matsala ko ba a samu matsala ba ke bata lokacin ki ke bakar ki nan da Allah yake yi retaining na ki wallahi cikin samari a wanda faran mata yin ka daura mai a kafa sai sun ce shi in bakan ma in ba ya ganta wulik tana sheke ba shi babu wacce take burge shi kar ku ɗauka wai duk maza wai mace ne da suke so su maza da kuke ganin sunan ba su da tabbas ƙarya nake akwai wanda in mace ba fara bace baya so sai fara akwai wanda wallahi fara mace sai dai akai kasuwa shi baka yake so bakan ma baka wulik eh wani mace in ba doguwa bace ba zai aure ya fi so ya samu doguwa wacce tana yi daga hannu ta wani fanka a cikin daki to akwai wanda mace in tafi keken dinki tsayi bai so shi iya tsawon ta ka ta wuce keken dinki. in ya ganta dikir dikir dikir dikir tana kilawa ya rike baki yace subhanallahi alkalikil hazim Allah yayi halitta a wurin nan shi wurin sai Allah ya halitta ya ba na sarki ne kada nuna wani ba na sarki ya samu guda daya tun yanzu an samu wanda shi ba ya san doguwa sai ya gajera yake kin ga ke gajera albishirinki akwai wanda mace bai so sai siririya sai ya ganta a bushe kafarta nan kaman azara hannunta nan wasu jijiyoyi sun bayyana wuyanta nan wasu ramuka ta samu wani tsakiya da murjani na kashi a wuyanta in ta daura zani yadda kasa an daura wa allo zani to shi in ya ga wannan shi sai ya girgiza kai ya ce abin da daɗe ina ne ma sai yau Allah ya sa ne tuntube da shi wani in ka bashi siririya baya so sai mai sai buke kiya wacce in ta zo tarewa sai an ƙara ƙofa ɗakin to shi a wurinsa komai ya tafi daidai wai bahaushe ya ce katifa huta to shi ya samu katifa huta bukata ta biya yadda Allah yake karki canja halitta ki tsaya haka wallahi akwai saurayin da ke irin ki yake so sai ya zo ya aure ki yayi ta murna kuma ya ta girmama ki amma in kika canja halitta ki koma kala daban sai ya zama wani wanda zai aure ki ya ɗauka wannan kalan ita ce ta gaskiya bai san cogi aka yi ba ko sai ya auro da kun fara zama sai ki canja angulu ta koma gidanta na tsamiya sai ya ce an cuce shi a cuci maza ƙarshe sai ya sallame ki ba bisa shiri ba kin cutar da shi kin cutar da kanki yanzu ku je spain da india ku ga abin da yake faruwa da wasu manyan asibitoci a us mace za ta tara kuɗi ta ɗabi maƙudan kuɗi kamar dala dubu hamsin dala nawa dubu hamsin in ka ɗauki dala dubu hamsin in ka mai da shi kuɗin najeriya kuɗin yana da yawa kuɗin ya kai wajen miliyan goma sha shida miliyan sha takwas wadda ɗan har ya buga mana lissafi ya ce wa ke maganin sha shida kuɗin ya kai miliyan sha takwas ta kama hanya ta tafi India ko ta tafi Spain ko ta tafi America wai kun san me take so a mata da wannan kudin wai labban bakinta ba su mata ba tana canja mata labban bakinta irin na Angelina Jolie ita labban bakin Angelina Jolie ne ake sai a samu likita ya karbi wannan kudin ya mai da ita mahaukaciya ya samu yan wukarsa ya sassaƙe leɓen sai ya mai da shi irin na Angelina Jolie sai ta dawo da ta fara tsufa sai fara rubewa an samu matsala ko ba a samu matsala ba ko ba ta da dimple tana so sai an mata dimple yadda ita ma in ta yi dariya kuma tun ta zai dan lotsa wa ce miki dole sai ya lotsa in ki dariya bai lotsa ba kyale shi dama ba wani hadisi da aka samu aka ce sai ya lotsa ba ko ba ta da cheekbone akwai abin da ake cewa cheekbone anan wai turawa suna yayi shi to ita ma sai an mata wannan ko mamanta tsarinsa bai mata ba tana so a gyara a je a samu kamar wata leda fiyawa wata fiyawa wata a cusa a ciki ran da ta fashe shi kenan ta shiga bala'i ko tana son hips yadda in ta sa wando za ta cika wandon damdam ta sa jin ta ɗame damdam to abinda take so kenan a je a rinka danna mata wata allurar burtsatse a yi taimata allurar zai ba ta kumbura sai ta dawo an fara shekaru sai kuraje su fara fitowa in ta koma a ce sai ta kawo dala dubu ashirin in ba dala dubu ashirin sai su fara farfashewa ƙarshe sai ka ga cewa ta zama wata horo-horo kare sai yadda za ka yi nika yanzu bala'in da ya samu mata kenan wa ake so a birge namiji <laughs> namiji ba dan goyo ba ne wala duk sai kin gama wannan kawai sai ya zaga ya samu ta asiri da ba fulata na ya ce ta yi ya auro ta ya ta bala'i waye ce miki yana da tabbas kai tsaya ki bi Allah dan abin da Allah ya baki dan gyaggyara maza in yace bai yi baki ce kai ma hakuri dake <laughs> ko ita ba hakuri take ba ka mata 100 bisa 100 ne hakuri take yi kai ma kai hakuri da abin da ya sauka ga Allah ka gafarta mana shedan yace hanyar da zai biya halakar da al'umma kenan to kun ga idan har laraba sun bauta gumaka ya zama na gumakan nan kuma shaidan ne ya tsara musu kenan asalin bautarwa suka yi wa shaidan suka yi wa shi kuma shaidan aljani ne shi yasa qur'ani yace wa ja'alu lillahi shuraka aljanna ba sai ba ku an gane wannan wannan magana ta farko da malamai suka kenan magana ta biyu malamai suka ce akwai wasu larabawa da suke bautar mala'iku sun ɗauka mala'iku suke bauta ba san aljanu ne suke bautawa ba aljanu suka yaudare su sai suka ɗauka aljanun mala'iku ne sai suke bautawa mala'ikun to ko da mala'ikun ka bauta da gaskiya ka zama ɗan wuta za a bauta mala'ika ba za a bauta mashi ba wala ya amura kuma an tattaki zul saboda mai kafirci ne Allah ya ce wala ya'murukum Allah bai umurce ku ba an tattaki zo ta ku rike mala'iku wan nabiyina da annabawa arbaba su zama rabbu rabbu a wajen ku kuna bauta musu Allah ya ce bai da wannan ba bai ba ku wannan umurnin ba Allah ya ce a ah, ay'amurukum bil kufri yanzu Allah zai umurce ku da kafirci ba da yanzu antum muslimin bayan kun yi kalmar shahada kenan wanda ya bauta wa mala'ika ya zama kafiri da qur'ani ya ce ay'amurukum bil kufri wanda ya bauta wa annabi ya zama mai kafiri dala an tambaye ku akwai waliyin da ya kai annabi a duniya babu akwai waliyin da ya kai mala'ika tsarki babu idan wanda ya bauta mala'ika ya zama arne wanda ya bauta wali ya zama arne bayan da ya faɗi kalmar shahada to wanda ya bauta wali bayan ya faɗi kalmar shahada ya zama arne ko bai zama arne ba ai kaga kafirin ma original not photo sar copy Allah ka gafarta mana to su wayannan larabawa aljanu suka yaudare su sai suke bautawa aljanu sun ɗauka mala'iku suke bautawa su ne Allah ya ba da labarinsu a ƙarshen suratu saba'i inda Allah maɗaukin sarki ya ce wa yau mai hashiruhum jami'an sun mai ƙulu lil mala'ikati a ha'ula iyakun kanu ya abuduna wa yau me za su ce mm, ka zo Allah ya ce wa yau mai hashirhum jami'an ka ambata musu ranar da Allah zai tara su gaba ɗaya duka Allah zai tara su da masu bautar da waɗanda aka bautawa sun mai ƙolu lil mala'ikati wayannan da suke bautawa mala'iku ba san aljanu suke bautawa ba to sai Allah ya yi mala'ikun magana dan ya musu yankan hujja a gaban Allah sai Allah ya ce wa mala'iku a ha'ula'i iyakun kanu ya abuduna waɗannan mushrikan a duniya ku suka kasance suna bautawa ƙalu sai mala'iku su ce subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka anta waliyuna min dunihim kai ne majibincin lamarinmu ya Allah ba su ba da suka je suna bauta mana nan ƙarya suke yi yaudarar su aka yi balkanu ya abu dunar jinna a duniyar aljanu suka bautawa ba mu suka bautawa ba suna bautar aljanu ne suka ɗauka mu suke bauta aljanu ne suke yaudare su aksaruhum mafiya yawansu bihin mu'minun da aljanu suka yi imani to kun ga kenan a nan duniya ko waɗanda suke bautawa aljanu sun ɗauka mala'iku suke me bautawa sai an je lahira za su gane cewa ashe sun shiga rudu aljanu sun yaudare su wasu malamai suka ce to su ne Allah yake magana da su anan da Allah ya ce wa ja'alu lillahi shuraka aljinna ba sani ba ko an gane wannan wannan magana ta biyu kenan sai magana ta uku ita ce magana Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas ya ce akwai wasu zanadika waɗanda aƙidar su aƙidar barbarar yawa ce da ta samo asali daga aƙidar majusawa su wayannan zanadika su a imaninsu a ƙudurinsu duniya tana da alloli guda biyu allan alheri da allan sharri allan alheri shine allah allan sharri shine iblis baban aljanu saboda haka idan aka yi ruwan sama allah ne ya saukar idan aka yi gobara to wannan shedan ne ya kawo idan matarka ta haihu allah ne ya kawo in ta yi bari wannan aikin shedan ne in ka samu kuɗi Allah ne ya bayar in talauci ya shigo aikin shedan ne in ka samu lafiya Allah ne ya baka lafiya idan ka samu ciwo shedan ne ya jawo maka in an zauna lafiya Allah ne ya kawo in yaƙi ya tashi duniya alloli biyu ke gudanar da ita duk alherin da ya faru a duniya daga Allah ne duk sharrin da ya faru a duniya daga wane ne daga shedan ne to amma da alheri da sharri duwa ke kawo su wa tu'minu bil qadari wa me wa sharrihi dole ka da kaddara gaba ɗaya duk wacce ta zo daga wajen waye daga wajen Allah ce ta alheri ce ko ta sharri to su waɗannan zanadika sai suka ce a Allah ne ke halitta alheri shedan iblis baban aljanu shi yake halitta sharri to su ne Allah yake magana akan su inji Abdullahi dan Abbas da aka ce wa ja'alu lillahi shuraka'a aljinna kenan sun ɗauko. baban aljanu aljan shedan sun sa shi ya zama kishiya gawa ya zama kishiya ga Allah madaukin sarki ba sani ku an gane wannan sai magana ta hudu suka ce su ne bokaye da ke hudda da aljanu bokaye da ke hudda da aljanu su bauta wa aljani shi kuma aljani ya sa su rinka yin abun ban mamaki ƙur'ani ya faɗa mana akwai masu bauta wa aljani wannan shi yake sa aljanin ya ƙara girman kai Allah ya ce wa annahu kana rijalun Allah ya ce wa annahu lalle ne lamarin yake kana rijalun min al-insi an sami wasu mazaje daga cikin mutane ya'uzuna suna neman tsari bi rijalin min al-jinni a wajen wasu mazaje na aljanu fazaduhum rahaqa wannan sai ya ƙara wa aljanin girman kai aljani ya san jinsin dan adam na gaba da jinsinsa to amma idan jinsin dan adam na gaba da jinsinsa sai aka wayi gari dan adam ya lalace ya dawo yana bautarwa yana bautar aljani to wannan sai ya ƙara wa aljanin girman kai shine fazaduhum maza fazaduhum rahaqa sai zamana girman kai ya kama shi wannan ita ce hudda da ake yi tsakanin bokaye dawa da aljanu shi yasa bokanci na taba gaya muku cewa profession ne menene profession ne in mun je gaba cikin suratul an'ami za mu ji yadda ake yin haɗin gwiwa tsakanin mutum tsakanin boka da aljani akwai littattafai suna nan an rubuta su na koyan bokanci akwai littafin da ake cewa kumfa ya kunu fi ma kana wa kunu kada ga jin sunan littafin kasan sai su boka shi a wannan littafin za ka ga sunayen aljanu iri-iri wannan aljanin ya ce ni ne aljani kaza idan kana son hudda da ni to ka yi kwana arba'in kana zagin annabi kullum da safe kamin kai bacci ka ɗura wa Allah ashar to na san kafircinka ya kai yi hudda da kai zan bayyana a gare ka ran da kwana arba'in ɗin zai cika ga wani wuri na kafirci da za ka je ka yi na kwana casa'in da tara kana kira na kana mai da ni Allahnka idan ka yi a jere kuma kullum ka yi da daddare a cikin ɗaki mai duhu ran da kwanan zai cika na san ka zama cikakken aran da zan iya hudda da kai to ni kuma zan bayyana a gare ka ka yi kwana arba'in kana yi wa ƙur'ani fitsari kullum da safe saboda ka boka ya samu ƙur'ani izo sittin ya aji fitsarin da na safe idan ya tashi sai je cilla wa ƙur'ani ka ji arne kullum sai ya yi kwana arba'in yana tsula wa ƙur'ani fitsari ya zama arne ko bai zama arne ba to a lokacin aljani sai ce eh lalle wannan ya zama kafur kafur namijin kafuri a kafuran ma wannan kafiri ne plus ya kai a huda da shi to sai aljanin ya bayyana a gare shi sai su yi me sai su yi huda ko kuma ya ce ka rinka yin zina ko da dabba ko da mahaukaciya ko da ƙanwarka ko da yayarka ko da uwarka da ta haife ka maniyinka rubuta ƙur'ani da shi ko ya ce ka rinka rubuta ƙur'ani da jinin haila ko ya ce ka raba ƙur'ani biyu izo talatin talatin ka ɗaura izo talatin ƙafar ka ta dama ka ɗaura izo talatin ƙafar ka ta hagu ka rinka tafiya a cikin banɗaki a matsayi kana taka najasa da wannan ƙur'anin izo sittin to na amince zan yi huɗa da kai aljani zai sa sharuɗansa amma duka sharuɗan sharuɗa ne da sai ka zama arne kamin sharuɗan su tabbata to daga nan aljanin sai ya bayyana a gare ka yaya aljanin zai bayyana a gare ka yana da hanyoyi da yawa da zai bayyana a gare ka wani aljanin in zai bayyana a gare ka za ka ji kukan kuliya ko ka ji haushin kare wani aljanin in zai bayyana a gare ka za ka ji ƙara kamar an hura ƙaho to aljani ya bayyana kenan ba wani sai ka gan shi ba ko ya bayyana a gare ka a siffan maciji wata mummuna siffa aljanu suna iya canja siffa suna iya canja kama ko ya bayyana a gare ka a wani a sigar wani bakin kare amma kai ka san aljanin ne to a lokacin kai kuma sai ka faɗa wa aljanin menene bukatar ka aljani eh kaza da kaza da kaza nake so ka mu akwai wanda yana so ya dari cewa aljani ya rinka kai shi makka duran juma'a ya rinka sallar juma'a a makka duran juma'a kuma sai a gan shi kawai ya kai shi bakin gari ya aje shi ba zai shiga da shi cikin hududul haram ba daga nan sai ya karaso sai kaga wani malami ana cewa waliyi ne duk juma'a ka ba yake in ka ce ƙarya ne wani ya rantse maka da Allah na hadu da shi mun gaisa na kuma kira waya an ce mun yana Najeriya da safe na kira waya an ce mun yana nan da yamma kar kai saurin ɗauka waliyi ne watakila shaki ne tsaya ka bincika tukunna akwai wanda haka ya taudar jama'a na cewa waliyi ne da ya zo mutuwa sai ce wannan karamar in ya mutu za ta tashi daga wajensa za ta koma kan babban ɗan shi kenan aljani ya halakar da uban yanzu kuma zai halakar da wa zai halakar da ɗan kuma abin da ya faru kenan da uban ya mutu kami ya mutu sai wa ɗan wasiya duran juma'a ka je wani rafi da ke bayan gari ya kwatanta masa wurin za ka ga wani raƙumi in ka je ka hau raƙumin zai kai ka ka'aba kawai bayan uban ya mutu ran juma'a yaro ya ban kwana da mutane ya je inda uban ya faɗa kawai samu raƙumin ya ce a dama uban ya ce in za ka hau kakai bismillah ba addu'ar hawa abin nan hawa dabba kawai je haya bayan raƙumi kawai sai raƙumi ya tashi da shi a shi aljani ne sai da aka je tsakiyar sahara sai aljanin ya sauke shi aljanin sai mar magana ya ce usjud li yi musu jara yaro ce maka sujada ban gane ba to shi yaron ya sha sunna shehu malami zubaidi ya bada wannan kissar yaro ya sha sunna yace kalla la yusjadu illa lillah ba ayo kowa sujada sai Allah me yace kai saurara ni aljani ne ba mutum bane ba haka muke yi da babanka ba babanka kullun na dauko shi in na kawo shi nan zan aje shi mun sujada ya zama cikakken arni sai in karasa da shi Saudiya in ya gama ya fito bayan gari sai in sake ɗauko shi in ya fito karijin hudud sai in sake zuwa nan in aje shi ya ƙara min wata sujadar sannan in dawo da shi gida ko ka min sujada ko in tafi in barkana yaro ya ce sai dai ka bar ni a nan in mutu amma ba zan ma sujada ba aljani ya tafi ya bar yaron yaron haka ya rinka gararan ba a sahara sai da kishin ruwa ya kusa ya kashe shi ya ɗebe tsammani da rayuwa ya faɗi bakinsa ya bushe Allah ya kawo su fatake suka tsince shi aka yi ta shafa masa ruwa har ya farfado aka ba shi ruwa ya sha sai da ya watanni kamin ya dawo garinsu aka ce kai ya aikin hajjin taka ta zama doguwa ta fita babanka daɗewa yaro ya ce baban na wani nan arne ne aljini yake bota kar ku ƙara cewa Allah ya gafarta masa daga yau arne ne ba musulmi bane a lokacin yaron ya tona asirin uban ya gaya wa duniya cewa uban ba musulmi bane menene kafiri ne mai bauta aljanu to irin wannan alaka da ake yi da aljani da boka ya bauta wa aljani shi kuma aljani ya rinka sa shi yana yin abun mamaki mutane su rudu su ɗauka karama ne kaga su honorable honorable ana layi kaga wa excellency wa excellency ana layi Ka ka ga ruji rusheshiyar mota a kofar gidan akara makallahu an an ce wannan jib ɗin fa a ce distinguish ne ya kawo a rinka ɗiban maƙudan miliyoyi ana basu basu wa'azi basu karantarwa basu da'awa ba su komi suna nan zaune amma da an tashi magana manyan maluma ka ji sunansu ana ɗiban maƙure ana kai musu duk ɗan siyasan da ya tsaya takara can ya nufa wanda ya saci kuɗin gwamnati efcc ta aika mai da notice can ya yi wanda ke neman wata kujera can ya yi masu neman minista suna nan sun bazama masu neman ambasada sun nufi wurin kar ka raba ɗaya biyu gingime mai matsafi ne boka ne ba malamin allah ba ne duk malamin da ya ga ba kan sunna yake ba duk abin da ya maka da ban mamaki karka yadda wallahi in ka bincika karkashin kasa sai ka samu boka ne ba malamin Allah bane Allah ka raba mu da wayannan matsiyata Allah ka nuna mana ran da majalisar dokokin Najeriya za ta yi doka akan bokayen Najeriya a ce su ma suna cikin masu cin dukiyar mutane ba da gaskiya ba a tura matsiyata karkashin EFCC duk bokan da ya rubuta ciki kan abubuwa a Allah ka nuna mana wannan lokaci malamai suka ce shi ne waje alulillahi shuraka aljanna Allah ya ce abin ban mamaki suna bauta wa aljani wa kalaqahum nan malamai su yi magana biyu magana ta farko wa kalaqahum alhali Allah ne ya halice su ba aljanu ne suka halice su ba ya zaka bauta wanda ba shi ya halice ka ba wasu malamai suka ce a wa kalaqahum alhali aljanun da ake bautawan su ma bayi ne Allah ne ya halice su an gane bambanci tsakanin fasara guda biyu shine wa kalaqahum sai Allah ya ce me Allah ya ce wa karqu banina wa banatin bighairi ilm sannan sun kirkiro wa Allah yaya maza kamar yadda nasara suka ce annabi isa dan Allah ne kamar yadda eh, yahuda suka ce uzairu dan wane ne dan Allah ne sun kirkiro wa Allah yaya maza wa banatin da yaya mata kamar yadda mushrikan larabawa suka rinka cewa mala'iku yaya mata ne na Allah bi gairi ilm Allah ya ce ba tare da ilimi ba sai Allah ya ce me Allah ya ce subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala Allah ya ɗaukaka ya girmama ya fi ƙarfin amma ya sifun wato abin suke ainihin wato siffanta shi da shi ko waɗannan da suke siffanta su da cewa su ma abokan tarayya ne ga Allah wannan su ne maganganu guda hudu da maluma suka yi akan wannan ayar Allah ta'ala ya samu dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa